a wannan shekara ta dubu da da dari hudu a ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na takwas ga watan biyar shekara ta dubu da da dari tara tara dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin idan ba a manta ba darasin da ya gabata muna cikin babu sabari mun karanta ayoyin da aka buɗe babin da su da kuma hadisin farko cikin babin na abu malik al-harith ibn asim al-ash'ari da kuma hadisin na biyu hadisin abu sa'id sa'ad bin malik ibn sinan al-khudri yanzu kuma zamu mu tashi da hadisin abu yahya haka ne ku وعن أبي يحيى صحيح بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أمره كله خير له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله رواه مسلم وانا حديثي أنكر كوشي لقى أبو يحيى وانا أبو يحيى صحيب ابن سنان wato wanda ake masa lakabi suhaibur rumi asalinsa dan kabilan banu namir ne sai rumawa suka kawo farmaki cikin kabilar su sai aka ribance shi a matsayin bawa daga baya kuma sai kabilar banu kalb suka saye shi sai suka kawo shi makka sai attajirin nan cikin attajiran makka abdullahi ibn juda'an ya saye shi kuma ya yantar da shi ya zama da to sai sai ake danganta shi da rum amma shi ba ba baro mai bane ba balarabe to kuma ya musulunci tun farko farkon musulunci shine mutum na 30 da wani abu daga 30 zuwa 40 yana cikin nan da haka yana cikin asabiqun al-awwalun kenan suhaib rumi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ajaban li amril mu'min mamakin al'amarin mu'min ma'ana a'jabu ajaban ina matukar mamaki li amril mu'min game da al'amarin mu'min inna amrahu kullahu khairul lahu al'amarin sa gaba sa alheri ne gare shi mu'min domin idan an ce al'amari ma na nufin sha'aninsa halinsa a koyaushe cikin alkhairi yake domin rayuwa faifai guda biyu gare ta faifai na jin daɗi da walwala da faifai kuma wanda ke kishiyarsa na rashin jin daɗi na rashin kasa to duk a cikin waɗannan halaye guda biyu mummune yana cikin alkhairi walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake cin haka ba wanda yake dacewa da wannan a duniya sai mun in asabat sarra shakara fa kana khairallah yayin da abu mai faranta rai ya same shi takara, sai ya godiya ga Allah ya samu riba a kasuwanci ya samu mukami ya samu dukiya ya sami ilimi ya sami sarauta ya samu duk abin da ya samu daga cikin dangin ni'ima daga ubangiji to baya jin cewa saninsa ce saninsa ne iyawarsa ce kwarewarsa ce a'a yana da masaniyar wannan abu ne daga Allah wannan itikadi da yake da shi mai kyau sai ya jagorance shi zuwa ga yawa Allah godiya godiya ga Allah kuma ta bangarori guda uku ya gode a zuci zuciyarsa ta labarta masa cewa abin nan fa ni'imar ta gurin ubangiji fa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da ya shafi ku na ni'ima daga Allah ne ba gado ake ba kwarewa ba za ga mutum yana fama da talauci in ka biya babansa kuma ga wurtaccen mai kudi kuma za ka samu wani gawar tattan mai arziki kuma in ka zo wakil tarihin gidansu ba wanda ya kafa yin kuɗi ne sun aka fara a sha zan ba dogo ne. za a ga wani bai san arabiya ba bai san boko ba amma yana da masu ɗin kuɗi a banki wanda baya iya kirgawa shi kan shi je banki zai fito da su ko gine da ba zai ba sai dai dangwala dan yatsa amma ga wani profesa ne da ƙato suka tafi da kuma ba ko kwabo ke ba fara ba ke ba wani bane ba abu ne daga Allah to bawa wa ne duk abin da ya samu sai dauka daga Allah to sai ya godiya ga Allah zuciyarsa ta labarta masa na farko kenan na biyu bakin su yana cewa alhamdulillah na biyu kenan na uku sai ya amfani da dukiyar nan hanyar da ta dace ya yalwata wa iyalan gidansa dan annabi ya ce ibda bi nafsika thumma mafi manta ta'ud ya yalwata wa danginsa makusanta ya yalwata ma mahaifansa ya yalwata makautansa ya yalwata wa yaran da ke kai kawo wajen yi masa hidima cikin gida da dukkan wanda Allah ya sa ya samu to kaga wannan kenan sannan kuma wani abu da ya tafi hidimar musulunci masallaci ne ake bukatar ginawa ana bukatar a tona rijiya a wuri ana wahalar ruwa unguwar talakawa ana wahalar ruwa ba su da fanko idan ya haƙa rijiya ɗage samu lada a kauyuka ne ana fama da wahalar ruwa ya haka rijiya don mutane su samu ruwa su sha su yi sallah su yi ibadojin su ci su sha su gode wa Allah su yi zikiri su yi salati ga annabi duk yayi wannan to wannan kaga cikakkiyar godiya kenan amma a baka dukiya sai ka makale hannunka kai ba za ka bayar ba wani ko ma ba zai ci ba manzon Allah ko ya ce idan Allah ya yi ni'ima ga bawa yana sanya ya ga alamun ni'imar a jikin bawa alamun ni'imar a rigarsa alamun ni'imar a abincinsa alamun ni'imar a dukkan abin da yake gwargwadon hali ba tare da almubazzaranci ba an gane ku sannan kuma ya taimaka wanda zai taimaka to wannan yayi wa Allah godiya in asabat sarra'u shakara idan abu mai faranta rai ya same shi sai ya godiya ga Allah fa kana khairan sai hakan ya zama masa alkhairi dan Allah sai ya kara masa dan Allah sai la in shakartum la azidannakum in dai har ko gode to zamu kara mu wa in asabat udarra in abin da ke bakan rai ya same shi cuta ko talauci ko makamancin sa sabara sai ya hakuri kuma ya mai da al'amarin zuwa ga ubangiji fa kana khairan la sakamakon hakurin nan kuma sai ubangiji ta Allah ya baki to ba wanda yake dacewa ga wannan sai mu to dan Allah wani ɗaya daga cikin mu dai ko da yana ajin farko ko yana ajin in ma dai asabatu sarra in ma kuma asabatu darra in ma tusibu sarra yawman wa tusibu sarra yawman asar. dole dai ɗaya daga cikin wannan ne to sai ka auna kanka cikin wannan hadisi yaya kake idan farin cikin ya zo yaya kake idan damuwa ta same ka in kaga kana kamar yadda wannan hadisi yake. ko da fatan sittin sittin da cikin ɗari bai kai ɗari ba ɗari ba ko saba'in ne ko tamanin ne sai ka godiya ga Allah sai ka ƙara himma ka sake zagi dan ko menene ya kubuce maka a duniyar nan kada kubuce wasa ta sa ka fita daga hayyacinka ka kadu ka buka lalace ko alama ka mai da al'amari zuwa ga ubangiji ka roke sai ya baka haka duk irin yadda Allah ya baka dukiya kada wannan ta sa giyar kuɗi ta dauke ka ka rikice ka yi wa Allah tunde ba Allah guda da cikin jam'i babu zumunci ba sanin ya kamata ba girman mutane ba ganin mutuncin kowa ba wanda kansu ke da gashi sai wanda yake dangas da kai wajen kuɗi to idan kai wannan ko baka wa Allah ba so ake ko da wani lokaci mutum ya auna kansa akan wannan hadisi Allah samu dace wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya ruwaito shi wa anas radiya Allahu anhu qala lamma saqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ja'ala yatagashahu al-karb فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتا فقال لها ليس على أبيك كرب yau اليوم فلما مات قالت يا أبتا أجاب ربا دعا يا أبتا من جنة الفردوس مأوى يا أبتا إلى جبريل ننعى فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التراب رواه البخاري أنكر أن حديثي لقى أنس Anas مالك Allah shi kare ta a gare shi yace lamma saqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yayin da jikin annabi ya nauyaya sakamakon cutar ajal shine sakula jikinsa yayi nauyi wato fi marzihi allazi mata fihi a cikin cutar da ya mutu ciki yayin da jikinsa ya nauyaya ja'ala ya tagashahul karb sai kawai bakin ciki yana ta lallabe annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci shine tagashahul karb damuwa tana zake masa lokaci bayan lokaci saboda radadi saboda jin zafin cuta da yake fama da ita wannan ke nuna har bayan Allah salihai Allah na iya jarraba su da raɗaɗe da zogi na cuta kada ka ɗauka cewa dan wani ya mutu kamar yana barci ba tare da ya ji ɗanɗanon ciwo ba alama ce ta Allah ya masa rahama kada ka ɗauka dan wani ya mutu yana haure-haure da kyar aka zare ransa alama ce ta ya taɓe duk ba a nan ma'aunin yake gani da kyau ba a nan ma'aunin yake zai iya mutuwa kamar yana barci amma kuma kafiri ne zai iya mutuwa da wahala da haure haure amma kuma mummuni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa gashi ya zo mutuwa amma ya taka shahul karbu injiwa inji ɗaya daga cikin kadiman sa shine Anas dan Malik shekara goma ya san shi gida fitin annabi cikin gidansa yace da alai taka shahul karbu sai ga damuwa tana lullufe a wani hadisin har yana cewa inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna damuwa kan radadin cuta da yake ciki ka duba saboda radadin cuta aka kawo shi ya ai kiran sallah ya kasa fitowa da kanshi zo yawa mutane ya yace abubakar zai yawa mutane sallah abubakar ya fara sallah annabi ji dama dama ya taho dan yawa mutane liman abubakar ya ja baya ya bashi waje annabi da ya zo bai samu daman yin sallah nan a tsaye ba a zaune yayi ta radadin cuta bane ba duk jin zafi ne da cuta to amma su bayan Allah na gari idan Allah ya dora musu wannan cutar wani Allah lokacin mutuwa ko ba lokacin mutuwa ba yana dora musu hakan ne ba wai dan baya san su ba sai dan ya ƙara ya ladan su lada kan lada dan abin na damu kuma suna ƙara hakuri to shi kuma hakuri ga sakamakon sa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab inna Allaha ma'as sabirin وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ابنا قال دم سنا قال hakuri sai kuma ladan suna ƙara hawa sama daidai lokacin da za su bar duniya da haka ba wai Allah baya son su bane ba ina ba ta an fahimta da kyau kuma da za ga ya mutu kamar yana barci a wani lokaci ba wai ya ci bilis bane ba ya kyale shi liyahmilu awzarahum min ala a ma yazin ubangiji ce domin a cika musu mudu ne na sabon su gobe kiyama ke sa sai a kyale sai ta jin daɗi jikin sa na kyalle yana komai yayi shekara baya ciwon kai baya garin su ba a dauke <laughs> ba a dauke ruwa to dan saboda a kama shi cikakken laifi gobe kiyama da ya dan sha wahala kar a rage da tun daga nan gurin gara a baki cikakkiya shine liyanil mu'awzarahum kamilatan yawmal qiyamah dan su karbi wato laifin su sakamakon zunubin su a cike ba tare da komai ya rabu ranar tashin kiyama ina ba ta kun fahimta Ba qalat fatima sai fatima ta fada tace wa karba bata tana cewa ya damuwar mahaifina ba kala na hafi annabi yi ta sai sai da ita laisa ala abiki karbun da yau wallahi daga yau babu sauran damuwa akan mahaifin ta faru ta kare daga yau cikin ma'ana annabi yana daukewa kansa kewa da mai da sanin abin da Allah ya tare da masa na gobe kiyama zogi da radadi da yake ji na zazzabi ko wani sa duk wannan yana hango abin da Allah ya masa tanadi na lahira yana ganin ba abin damuwa bane ba tana wakar da abata a kawo wa mahaifina agaji yana cikin damuwa annabi kuma na ce mata laisa ala abiki karbun ba azal yau daga yau sai yau babu sauran damuwa ga mahaifinki har kuma abadan abin yake falamma mata Anas dan Malik da la yayin da annabi ya mutu yayin da annabi ya rasu kaga abin da wadanda ba su so a ce wata annabi ya rasu da ta annabi ya faku to dan girman Allah ne bambanci tsakanin ya mutu da ya faku da ya rasu <laughs> ma'ana ne babu cikin an fahimta ko su suna ganin kamar ba za a ce annabi ya rasu wanda kuma nasin qur'ani ya tabbatar nasin hadisi ya tabbatar da komai zaka ji kunyar faɗa Allah ya faɗa tun tun ma annabin na da rai kafirai ke ya ta ya mutu da Allah ta kyale su je su zuwa wa majanna li basirin min qablikal khulda afa in mita khalidun ai kafin ka ba taba sanya wani dan adam dama ya dawoma ba to dan ka musu su za su rayu su za su wanzu za su dawoma ba za su dawoma innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun kai za ka mutu su ma za su mutu kowa ma zai mutu ranar tashin kiyama za ku yi kusuma gaban ubangiji sai kuma Allah ya yanke hukunci a tsakanin falamma ma'at qala yayin da annabi ya cika sai Fatima ta ce ya abata ajaba rabbad da'a tace kai san mahaifina ya ansa wa ubangijin da ya kira shi ya abata min jannatul firdaus ma'awa wa ya mahaifina makomarsa tana cikin aljannatul firdaus ya abata ila jibril nan'a tana cewa ya mahaifina farkon wanda za mu fara baiwa labarin mutuwarsa shine mala'ika jibril farkon wanda za mu fara masa ta'aziyya shine mala'ika jibril ila jibril nan'a jibril za mu fara zuwa mai wa ta'aziyya ko jibril za a fara labartawa labarin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma dufina yayin da aka je aka binne annabi sai da aminci tabbata gare shi kalan fatima radiyallahu anha sai fatima ta fada Allah ta kare da gare ta tace ya anasu ya kai anas dan malik asabat anfusukum yanzu ka ku sun muku dadi rayukan ku sun yi muku dadi an tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab ku da kanku ku rinka tura kasa ku rufe annabi da ita dadi kuka ji lokacin da kuka yi haka ma'ana tana tunatar da su ko ne kuka fi kowa kaunar annabi a duniya kuka kafi kowa kaskantar da kai a duniya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da haka gashi ya mutu kuma da kan kusa cikin kabari kuka dauki kasa kuna sawa lokacin da kuka dauki kasa kuna sawa dadi kuke ji ne tana jin takaicin rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsamma da yayin shiru bai ce mata komai ba yo ai shiru ma an sace ma'ana ba dadi muke ji ba amma babu yadda zamu ya san dan ta ce sai an binne ya sunnanta cewa idan mutum ya rasu sai an binne to dan haka mu ba ma son mu binne shi kuma yayi umarni da binne tun za mu ba abin da muke so ne kuma ba abin da yake so da haka sai shugaban kyale ta baya son ya ce mata ai binne shi aka idan ya ce dan kare kara kare mata zuciya sai shi kawai kyale ta asabat anfusukum an tahtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam turab wannan hadisi yana cikin hadisan da suke nuna hakuri inda yake nuna hakuri din yayin da annabi ke cikin damuwa da Fatima take cewa wato wa karba abata annabi saboda juriya da hakuri ce me kike kuka me kike damuwa laisa ala abiki karbun ba zama yau ai kamata yake farin ciki wannan shine damuwa ta karshe da zai gaba da ita daga wannan ba shi ba damuwa kuma bayan yau sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito to akwai abin da za a iya dauka daga cikin abin da ya kamata mu faɗa cikin hadisin na hukunci da yace falamma mata qalat ya abata adaba rabban da'a ya abata min jannatil firdaus mawa ya abata ila jibril nanha waɗannan kalmomin yi amfani da su tana cewa ya kai ton mahaifina ya an ka kiran ubangijin da ya riga ya kira shi ya kai ton mahaifina makomarsa suna cikin jannatul firdaus ya kai ton mahaifina zuwa ga jibril za mu kai labarin mutuwarsa ko jibril za mu je mu yi wa ta'aziyya dangane da mutuwarsa cikin waɗannan al'amurra da ta faɗa akwai abin da ya kamata mu yi tambaya farko cewa min jannatul firdaus awahu makomar annabi tana cikin jannatul firdaus haka Fatima ta faɗa tare da cewa hadisi ya tabbata cikin Muslim annabi ce idan kun ji mai kiran sallah na kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa sai wajen hayya alal sala da ai hayya alal fala za ku ce la haula wala quwwata illa billah da ya je karshe ya ce la ilaha illallah kuma ku ce la ilaha illallah sai ce summa sallu alayya sannan abu na gaba sai ku yi mun salati fa innahu man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati dai Allah zai masa goma yace summa sallu liyal wasila bayan kun gama salati sai ku kawo Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadan lil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa atta za ka faɗi wannan shine ka roƙa masa wasila sai ya ce ita wasila din nan kuma manzilatin fil janna la tambage illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa wani matsayi ne cikin aljanna da baya dacewa ga kowa sai ga wani bawa daya cikin bayin Allah ina fatan in zama ni ne to kaga matsayin makomar annabi shine ina ne gidansa wasila to wasila din nan kuma ya zo cikin wani hadisi shi gidan nan na wasila gidan nan na wasila wato shine mafi kololuwar gida a cikin aljanna sannan kuma shine tsaka tsakiyar gida a cikin aljanna kun gane da kyau mafi kololuwar gida sannan kuma tsaka tsakiyar gida ma'ana shine benan karshe na sama kenan firdausa tana karkashin sa to menene ma'anar ta cewa jannatul firdausi ita ce makomarsa gashi kuma hadisi ya tabbata daga bakin annabi gidansa makomarsa shine wasila shine dukkan matansa gida ne da aka sanar da dan mutum daya daga cikin matansa sauran da kowa na kasar nan kun fahimta da kyau to dan warware wannan matsala sai malamai suke cewa ta ce firdausi ce masa saboda ita firdausi ita ce bene na karshe wanda daga shi za a hau aje wasila ma'ana sai ya fita cikin firdausi ya wuce ya shiga wasila idan da za ta faɗi wasila ba kowa ne ya san wasila ba amma akan ce mutum yana wuri kaza yanzu wanda yake zaune a jogana idan za ka zo daga wajensa daga maiduguri ko daga sokoto sai ka ce zan je kano amma a cikin kano yake a jogana yake yan gana sai ku ya guri ba cikin Kano kuke ba to kaga zaka faɗi inda amma ka ce masa Kano saboda yana da me yana makwabtaka da Kano matuƙa kwarai da gaske da haka ta jingina shi zuwa ga jannatul firdaus saboda me saboda yana da makwabtaka da wurin amma hakikanin mulun annabi shine me wasila kun fahimci wannan abu na biyu fadin ta dangane da wannan kalmomi ya abata ajaba rabban da'a ya abata min jannatil firdausi ma'awa ya abata ila jibril a wato zai yi kama da anniyaha niyaha kuma shine kuka tare da daga murya irin wanda annabi ya hana to ya annabi ya hana wannan kuma har yace ana yi wa mamaci azaba cikin kabarin kamakon kukan da mutane ke masa annabi ya hana wannan kuma fatima ta zo ta yi wannan to shine malamai suke cewa ai ita fatima ba wai kuka ne sai ba ba wai kuka ne sai ba dangane da irin kukar da mutane ke irin kukar da annabi ya hana kuka da ake yi wanda ake kididdige sunan ko alkhairin mamaci ya kai mu wani mai mana kaza mai mana kaza mai ce da miskinai mai kai mutane aikin hajji shekara mai biya mana umara ya tafi sai a fice da kuka wane mai ba mu buhun shinkafa buhun alkama duk shekara ko duk wata ko duk kaza mai ba mu geran kunu da azumi ya tafi sai a fice da kuka to irin wannan shine shari'a ta hana irin kukan da zaka rinka yi kana kididdige alkhairin mace ko da amma mace kai ko da mace ce sai yaka ga mijinta bai halatta amma kar kuka na zubar da hawaye wannan babu laifi amma kuka wanda zaka rinka kididdige ayyukan alkhairin da wannan akwai laifi to idan kuka lura a nan gurin Fatima ba wai kididdige ayyukan alkhairin annabi ta yi ba abinda ta rinka faɗa labari ne dangane da abin da ya faru ma'ana kamar tana baiwa kan tana yi wa kanta wa'azi tana yi wa sauran dangi wa'azi ku daina damuwa da annabi fa ya tafi ya ansa kiran ubangiji ne dan Allah ya kira shi kuma dole ne ba zai tsaya ya ko bukatun ku bai kyale ta ubangiji an gane ko kuma tana dauke musu kewa dan ya rabu da mu daga nan wurin ai ya rabu da wahala ne ta duniya dan zai je firdaus taimako masa kuma tana dauke cewa cewa ai farkon wanda zai fara jin takaitin rasuwarsa shine wa mala'ika jibril shi ya kamata ma a ji aka wa labari ba mu ba duk tana yin haka dan ta baiwa dangi hakuri ne da wa'azi cikin ruwan sanyi da haka baya cikin irin kuka wanda shari'a musulunci ya kike so to kana nufin ya abata min jannatul firdaus wa ko man jannatul firdaus wa eh to akwai wasalin da yake min jannatul firdaus a wata riwaya akwai riwaya man jannatul firdaus kuma kowanne ka faɗa larabci yayi sai dai wannan ne riwaya ta tabbata da shi man jannatul firdaus wa idan an faɗa ka sai ma'anarsa ta zanto wanda aljannal firdaus mako masa idan kuma kace min jannatul firdaus wa wanda wato wato masa tana daga cikin jannatul firdaus ina ba ta an fahimta fito da kyau sai ko me ke sa kake kitaro wani abi zaidin usama ta bin zaid idan riwaya idan muka samu mukan samu dukkan alittafi irin wannan ko riyadu salihin ko bulugul maram ko dukkan wani littafi wanda ba su ne asalin marwaita ba surowa suka yi cikin bukhari ko muslim kuma an buga littafin so adadi da dama a maɗaba'a daban-daban to akan samu canjin wasa ko canjin harafi inda ya kamata a sa ta sai a sa mai ya inda ya kamata a sa ya a sa ta kuma canjin wasali wani lokacin wani fasaha a sa kasa wani lokacin wajen fasara a sa kaza wani lokacin ayi kaza ayi kaza to waɗannan al'amurra gaba ɗayan su makomar su shine idan mutum ya karanta riyadu salihin ya ga ya rikice masa a wannan dabara an ce kaza a wannan dabara an ce kaza a ina shi ba cikin bukhari ba sai ka je bukhari ka koma ga hadisi a ina shi ba cikin musulun ba sai ka je ka bude musulun ka je ka ga hadisi har ka tabbatar wani zafi aka yi masa sauransu ina ba ta an fahimta akwai babi a cikin ilimin hadisi da suke kula da wannan bangare na zabt zabt da asma ko kuma shi kanki nassin hadisi din wajen wasullansa ko wajen duban ya ko duban ta ko duban nun saboda aka samu canjuwar ma'ana idan ya daga ta ko daga ta zuwa ya to wani lokacin ka iya samun riwaya biyu duk ta zo da wannan wani lokacin kuma ɗaya ce ta zo da riwaya amma mai kuskure ne wajen riwayan hadisi bil ma'ana bai haddace sosai ba sai canza ya da to duk wannan akwai malamai da suka yi rubuce rubuce kan wannan fannin da ake ganewa a gane menene abin da lalle da ake riwaya menene abin da ke kuma ba riwaya ce kiro da shi ba kila ko wajen daba akan kuskure kila wajen marwaita wani kuskuren farta wannan hadisi ba daidai ba duk suna da ma'aunai da suke ganewa وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an karbo حديث daga Abu زيد abu zaid shine usama ibn zaid ibn harisa maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake maula ne ga manzon Allah wane ne maula din shi zaid ibn harisa din domin asalin zaid ibn harisa bawa ne aka kawo cikin garin makka aka saye shi ko a Khadija ko ta saye shi ko aka bata kyautarsa daga karshe ita kuma ta bayar da shi kyautar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun lokacin jahiliya tun kafin a turo annabi a matsayin annabi annabi kuma saboda karamci irin naci ya dauki zaid bin harisa ya je tela a masallacin ka'aba cewa daga yau ya huta da larabawa ina ba ku labarin zaid bin harisa na yan tafi na mayar da shi dana daga yau sunan shi zaid bin muhammad arifuhu wa yarisu zan ci gadon shi ma zai ci gado a jahiliya ya halatta a yi wannan tabanni shine mayar da dan wani danka in ya amince ka amince shi la kawai zaka yi ka sanar kenan sai mutane kowa ya sanya hannu an yi da danka ne daga wata a ce masa wani dan wani to da musulunci yazo sai rusa wannan cewa tabanni dai babu cikin musulunci ba yanda za a yi kamar da dan wani ya zama danka ba shine dan naka din ba sai dai zama dan uwanka cikin musulunci amma ba za ba zai danganta zuwa gare ka ina ba da gobe ta to manzo Allah ya riga yayi tabanni da shi lokacin da aka turo annabi a matsayin annabi cikin irin abubuwan da qur'ani ya sauka yana rushewa na al'adun mutanen jahiliya akwai ka'idar tabanni da haka sai aka ce daga wanda zai da ba danka bane ba babban ma abin da zai nuna duniya ba danka bane ba yanzu ga mace tana yana tare da ita matsala za ta faru su rabu da nan matar kai kuma a yi maka umarni ka zo ka aure ta kuma Allah da kai shi zai daura auren ba wani jakada in ko da ɗanka ne na cikinka sai zan to ya auri mace ya sake ta ko ka mutu ka bar ta ya halatta ya aure ta to amma dan Allah ya nuna lalle wannan dan bai zama da na gaske ba al'ada ta jahiliya ya kamata a rufe ta sai Allah madaukakin sarki ya kaddara auren Zaid bin Harisa da Zainab bint Jahsh zama ya ki bayan Zaidu ya zauna da ita ya tare da ita ya santa a matsayin ya mace kar ma ka dauka bai taɓa kusantar ta ba zama ya ki daɗi sai aka raba su sai aure ya rabu lokacin da aure ya rabu sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa annabi ya aure ta annabi kuma na damuwa baya san abin da larabawa za su ce kaza su ce kaza su ce kaza kar a hana mutane bin addinin sa Allah kuma ya ce lalle sai ya aure ta shi da kansa ma daura aura shine wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsik ما الله بديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وترى وكان أمر الله مفعولا النبي irin bawa da ka saye shi ko aka baka shi ka yanta shi to sai a زيدو idan kai sunan ka kana da bawa maula zaid wanda da bawan wani ne amma ya yanta shi to shine nan gurin da yace an karbo hadisi daga Abu Zaid wane Abu Zaid shine Usama ibn Zaid shi kuma Zaid din nan ibn Harisa to shi Zaid ibn Harisa din shine maula Rasulullahi ina fata ko fahimta da kyau waɗansu kuma suka ce a'a shi kansa Usama tun da ɗa ne na Zaid kuma annabi ya yanta babansa shine Zaid din a sanadiyan samun yancin Zaidu ne ai aka haifi Usama a matsayin ɗa mai yanci da babansa ya ci gaba da kasancewa bawa aka haifo shi shi ma zai zama bawa to sai aka yantar da babansa babansa ya zama da da haka yanzu idan aka haife shi menene da ne ashe kenan yantarwar da annabi ya yi ba ta tsaya akan zaidu din kaɗai ba ta na su har ya zuwa gawa ɗansa shine usama da haka ya halatta a ce da zaidu maula rasulillah kamar yadda ya halatta kuma a ce da shi kansa usama maula rasulillah waɗansu suna faɗin haka وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه شي أسامة دين shine hibbihi abin kaunar annabi wa bin hibbihi kuma dan abin kaunarsa ma'ana annabi na kaunar Usama ibn Harisa yana yana bin kai kuma sannan yana kaunar Zaid babansa kowa na da matsayi a wurin su a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abin mamaki lokacin da Zaid ke matsayin bawa a wurin annabi bawa ne fa amma irin karamcin da annabi ya rinka yi masa karamci irin wanda dama baya wani dan ma baya samun wannan auren mahaifinsa gata da ya samu daga wurin annabi to zai da an kawo masa ne aka zo aka sayar da shi karfi da yaji har ya fado hannun annabi annabi yan tai to mahaifinsa yana ta neman shi ba dare ba rana ya haura kuma yace ba ya dauki guzuri ya haura kuma yace ba ni ba komawa garin mu sai da zai ko kuma ni ma mutuwa ta samina ta to ala zai zaidin ولم أدري ما فعل أحي أيرجى أم أتى دونه الأجل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قربها أفل سأضرب نفس العيد في الأرض ضاربا فلا أسأم تتوافى أو تفهم الإبل كوني ولا أبو حياتي أو تأتي ألي بنيتي فكل امرئ فكل امرئ ميت وإن كره الأجل كون أمك مكة من تحت في المغرب har هل zo ya samu labarin zai da ya samu labarin yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don aka ba shi labarin me ya faru yace to zan je tunda ɗana ne kuma yanzu yana bauta karkashin wani zan je in fanshe shi da kuɗi ko nawa ne ko nawa aka samu na yadda in sai sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin cewa shine baban zai kuma ga yadda aka yi zai rabu da hannunsa kuma ga shekarun da yana neman sa ko tsawon lokaci yanzu kuma yana daina wurinsa da haka yana son a sa mata kuɗi ko nawa ne ya bayar ya bace ɗansa ya tafi da shi sai annabi ce in faɗa maka abin da ya kwanna alkhairi sai ce eh, ya faɗa mu yake to ga zaidu ga ka gani zo mu je da kirawo zaidu idan zaidu ya yadda zai bi ka a matsayinka na mahaifinsa ku tafi ya amince da haka a zuciyarsa hakan ya yi masa daɗi kama ɗanka ka tafi bana bukatan ko kwabo idan kuma zaidu ya zaɓe da ya ce ni zai zauna da ni to babu ko yadda za a yi in wanda ya ce zai zauna da ni <laughs> aka kira wa zaidu ga babansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kake so zaidu zaidu ya nuna manzan Allah <laughs> saboda karamcin su to wannan ne manzan Allah ce to ni kuma tun da ka nuna daga yau kai ba bawa bane ba daga yau na ɗan daga ka zama da kuma sunan ka zaidu bin Muhammad har yanzu lokacin da aka zo aka rushe wannan ka'ida ta to kaga karamci kenan ko da bawa da ka saya da hannunka ballantana yaron gida ballantana aboki ballantana dan uwa ballantana kaza haka ake bukata kyakkyawan mu'amala tsakaninka da kowane mutane an gane ko to shine suka ce masa hibbihi wa ibn hibbihi radiyallahu anhu qala shi usama ibn zaid yace arsalat bintun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daya daga cikin 'ya'yan annabi ta aika zuwa ga annabi tana ba shi labarin cewa innabi ne qad ishtudira tace dana kad ihtudira wato yana dab da mutuwa ya zo lokacin da ake kira waqtul ihtidar shine lokacin da dan adam ke dab da mutuwa fa ashhidna dan haka ka halarto mu ko fa shahadna ka halarto mu ka zo wurin mu me ke faruwa ka zo ka duba ka gani fa arsala yuqriku salama sai annabi ya aika wurin ta da sallama cewa ku je ku ce ina gaishe ta ku je ku ce kuma ina mata yaya mai jiki wa yaqulu kuma yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib ita ai ba tunani ba kanta baya da lafiya yana dab da mutuwa a aiko a ce annabi je to idan na je me zan yi ai ba sai na je ba ko na je ko ban je ba ga abin da ya kamata in faɗa in ba na je da kaina haka zan faɗa in ma ban je ba ga sako ku faɗa mata ku ce da ita inna lillahi ma akhala duk abin da Allah ya karba na shi wa lahu ma a'ta duk abin da Allah ya bayar na shi wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowane irin abu a wurin Allah yana da lokaci dace fal tasbir dan haka tayi hakuri wal tahtasib dan haka ta nemi lada wajen ubangiji ma'ana tayi hakuri kan jarrabata da Allah zai idan ya zanta ta nemi lada wurin ubangiji sakamakon yin hakuri dai idan ta yi hakuri sai Allah ya ba amma maganar kuka maganar raki dan kin rasa da dan kin rasa dukkan wani abin kauna wannan ba naki bane ba a matsayin ki na musulma wannan ba naka bane a matsayin ka na musulma tabbas zuciya za ta karaya kuma za ta damu amma abinda ake so ka jure dan ka samu lada wurin ubangiji ba arsalat ilayki sai ta sake aikowa zuwa wurin annabi tuqsimu alayhi la yatiyannaha tana mai rantsewa da Allah cewa wallahi sai ka zo wallahi sai annabi ya zo ba zan iya hakura ba da ta yi rantsuwa annabi zai kyale ta ne kafara ta kamata ba haka halayyar ta bai ki sallallahu alaihi wasallam ana san in dan uwanka musulmi ya ci maka bashi da rantsuwa to kai kokarin ka barantar da shi karka saka fara ka kai sai fa in abin da ya bai da gaskiya amma matakar abin da yana da gaskiya kuma za ka iya taimaka masa akai ya rantsa ce kai wallahi a ina jin wani zai bani kaza sai a yaya gina sai ka bashi dan kare kafara dai idan maka bashi ba me zai kafara to sai ka barantar da shi kenan ka yi masa kashe da kashe su zo ka ci kare yanzu mutane suka samu wannan gara basar ai wani sai ya zo ran kofar gidan kai buga ma kofa ya ce wallahi ba zan tafi ba sai ka bani kaza wato wani abin mamaki ko wani malamin mu da yake karantar da mu a Madina kullun ina tuna wannan ina mamaki ya zuwa yanzu baya da mota sawa dan ina da labarin sa na wata ɗaya da ya wuce ya ya yi PhD din shekara goma da suka wuce baya kuma kun san dai mai PhD a ƙasa irin Saudiya yana karantarwa a university albashin sa ba karami bane yana da yawan gaske dan dalibi ma na iya sayan mota cikin alamar sun da ake baka real dubu hudu dubu biyar sai ka samu mota kai ta hawa kai ta yawa to sana wanda ke malami wanda zai dauki real dubu goma sha biyar wani real dubu ashirin idan hada da alamar sun shi da komai dubu ashirin ka hada su ashirin da biyar na naira kafin ka gama lissafi kaga a lokacin da yana da halin da ya sayi mota kenan ko to da ya sayi mota kawai sai a zuwa ce ka wallahi akaram na ina da awar sai ce na ba ruwansa sai ya sake sayan wata kuma sai wani zai ce wallahi malam ina san mota da Allah ka bani ita wannan na baka wallahi har yanzu baya da mota haka yake yawo sai da duk inda zaki dalibai su kai ya buga waya a zuwa kai amma baya da mota shi yace babu yanda za ka ce baka abu kaza dan Allah ya hana kai shi ba zai iya ba ke Najeriya ko <laughs> <laughs> to wannan karbin imani ne wanda kowa da shi kafa amma dukan kan kace ah, ka gama magiya har so miliyan nawa sai me ka ga ba ka tashi ka tafi amma dai ba ka samu komai ba kam lokacin da sai rantsuwa cewa lalle sai annabi ya zo fa kama wa ma'ahu sa'ad ibn ubada sai annabi ya tashi ya tafi tare da shi akwai sa'ad ibn ubada ɗaya daga cikin shugaban mutanen madina wa mu'az ibn jabal da mu'az ibn jabal wa ubay ibn ka'ab da ubay ibn ka'ab wa zaid ibn sabit da zaid ibn sabit kan gamma haddata qur'ani lokacin manzon Allah ke wa yake da waɗansu mazaje wato wanda ba sai ya faɗa maka sunan su ba duk da cikin sahabbai Allah ya kare da gare su yayin da annabi ya ce farufiya ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sabi sai aka miƙowa annabi yaron an tago shi haka zuwa wurin annabi fa aqadahu fi idri sai annabi ya zo da shi akan cinyarsa yana duba yaron haka wa nafsuhu taqaqaq a daidai lokacin zuciyarsa tana karkadawa tana makyarketa yana dab da mutuwa kenan kamar zai mutu a lokacin fa fadat aynahu sai idan manzon Allah suka zubar da hawaye saboda tausayi fa qala sa'ad sai sa'ad ibn ubada yake da ya ma hadha yace ya manzon Allah menene wannan kuma yanzu kai kana hawaye kai ma kana samun kanka cikin wannan fa kana sai manzon Allah ce hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadi wannan rahama ce da Allah ke sawa cikin zukatan bayansa kaga mara lafiya na cikin halin kakani kai ka damu har hawaye su fita ballanta na mara lafiya yaro karami wanda baya iya magana da baki ai lalle wannan mafarar abin sosai in kayi kuka dan irin wannan alama ce ta cewa lalle kana da rahama amma ke ka ce wa zuciyarka ba tare da kuka ba wannan nuna baka da rahama ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam nan take zubar da hawaye ya karaya sa ke cewa har kai makana haka yace rahama ce Allah ke sawa cikin zukatan bayansa wa fi riwayatin a wata riwaya fi qulubi man sha'a min ibadi rahama ce Allah ke sawa a zukatan wanda yaso so cikin bayansa wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama ku sani kadai Allah na jin kan masu jin kai ne cikin bayansa duk wanda ba mai jin kai ba to kare sa ran Allah zai ji kansa duk wanda bai da tausayi kare sa ran Allah zai tausaya masa ka ji fa irin rayuwar da yake Allah na kaunar masu jin kai kuma yana jin kan masu jin kai ma'ana in kana so Allah ya tausasa maka sai ka zanto mai tausayi in kana so Allah ya rahamce ka sai ka zanto mai rahama ga bayin Allah in kina so Allah ya ji kanki ya miki rahama sai ki zanto mai jin kan waɗansu mai share hawayen waɗansu komin kankantar alkhairin da zaka yi kakkare da shi dan gace ce inna ma yarhamullah min ibadihi arhama waɗanda kawai Allah ke jin kai cikin bayan su ne su ma masu jin kan mutane to wannan kaga alama ce ta rahama sannan a wani hadisin annabi ya nuna wato abin nan yara kanana yi musu mu'amala mai kyau da jansu a jika shi ma alama ce ta rahama wani balaraban kauye ne yazo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci wani yaro sai yanzu kuma har ka kama yaro kana sumbata sa kana kisan dinki a kuma kumatunsa ko a sa sai ce kai baka taba yi bai ta ai ni dana tara ba sai ce to ya zan yi dan Allah ya tsira rama daga cikin zuciyarka haka annabi sai shi wannan balaraban kawai ya ce ya na tara ban taɓa sumbantar ko ɗaya da kai ne kuma za ta ana sumbantar yaro sai annabi ce yaya zan yi da kai idan Allah ya zare rahama cikin zuciyarsa muttafaqun alaihi ma da yace wa ma na taqaqau abinda ake nufi da shi shine ta taharraku wa tsari wato zuciyarsa tana kadawa tana makarkata shine ma'anan taqaqau wa an suhaibin radiyallahu anhu an karbo hadisi na gaba kuma daga suhaib radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare ya yace kana malikum fi man kana wa kana lahu sahir falamma kabira qala malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman uallimhu as-sihra annabi ce kana malikum fi an taɓa samun wani sarki a zamanin da yake kafin a al'ummar da suke kafin bai faɗi kowace al'umma muke ba cikin banu isra'ila ne cikin nasara ne cikin Suwa ne annabi bai faɗa ba amma kissar za ta dan fayyace mana ko suwaye nan gaba wa kana lahu sahir shi wannan mai sarkin shi wannan sarkin yana da wani matsa yana da wani malamin duba yana da wani malamin tsubu domin duk wannan masu sihiri ne da mai duba da mai tsubu da boka dukkan su masu sihiri ne wa kana lahu sahirin yana da wani mai masa sihiri falamma kabira yayin da wannan mai sihirin ya manyanta qala al malik sai yace da sarki inni qad kabir yace ga kaga na tsufa da haka fa ba su ilayya gulaman samu yaro karami ka turo min shi saurayi ko yaro karami wa allimhu sihra dai in koya masa yadda ake sihiri sai da ko na mutu kana da wanda zai masa wai koya masa ya bar wanda zai masa duba daga baya ko wanda zai masa tsubbo da sasuba ba fa ba'asa ilaihi gulaman yu'allimu sai wannan sarkin ya zaɓi wani yaro ya tura shi wajen wannan malami don ya dinga koya masa tsafi da tsubu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun wannan yaro akan hanyarsa ta zuwa gidan wannan matsafi akwai kuma wani rahibun wani mai ibada wani mutum ne shi kuma ya killace kansa mai imani mummuni ba wanda ya san shi kadai yana ta yan bukkar ya killace kansa yana ibada dan irin wannan killace kai din a da ya halatta amma a yanzu akwai nazar fihi nazar faqada ilayhi sai wannan yaro da ya je wucewa ya ga wannan mai ibada sai ya zauna wurinsa wa a kalamahu ya saurari zancensa fa a a'jabahu sai irin maganganun da wannan mutum ke suka burge yara suka ba shi sha'awa ya ji bakon abu ne kalmomi ne wanda shi bai taba ji ba cikin garinsa wa kana idza ata sahira marra bir rahibi wa qa'ada ilayhi sai ya zanto duk lokacin da zai je wurin wannan dan tsubbin ya koyi tsubbu da tsafi sai ya wuce ta wurin wannan mai ibada ya saurari abin da zai faɗa masa fa idza ata sahira daraba idan ya je wurin mai sihirin sai mai sihirin ya masa bulala me yasa kai lati a hanya me yasa kai jinkiri fa ka zalika ila rahib wannan yaro sai kai kara wajen mai ibadan nan cewa ga abin da ke faruwa ni ina zama wurin ka in karu amma sai in yi latti da haka duk lokacin da naje kuma sai an yi man bulala wannan shine abin da yake faruwa fa kala sai wannan malami yace da shi idza khashita sahira fa kun habatani ahli wa idza khashita ahli idan ka zo kuma a gida kai lattin zuwa aka ce aina ka tsaya kuma sai ka ce aina tsaya ne wurin malami na mai koya min su ya fata nan lokaci da haka mun san kai wato kaga sai shi ba ma. kullun in zai tafi wurin mai sihiri sai ya tsaya wurin malamin nan ya koyi addini idan dai da aka ce me yasa ka tsaya a gida ne aka sana yi idan ya je hanyar sa tsawa kuma sai ya sake tsawa ya koyi idan ya je gida me yasa ka tsaya sai ai malam ne ya tsare na ya riga ya bata wannan dabara kullum haka ya rinka yi fa qala lahu haka ne ko fa bainama huwa ala zalik lokacin da yake cikin irin wannan hali a irin wannan mataki da aka koya masa a dauka iz ata ala dabbatin azima ya zo wucewa wata rana sai ya shuɗe da wata babbar dabba cikin dabbobi ana haka a faɗa a waɗansu ruwayar an nuna wannan dabbar zaki a waɗansu ruwayar an nuna wata dabba ce da daban cikin dabbobi kada habasatin nas wannan dabba ta tsare mutane ka tsara hanya ka hana kowa yau fakala sai wannan yaro ce al yawma a'la as-sahiru afdalu am ar-rahibu afdal yace yau ne ranar da zan gane wane ne mafi fifi shin malamin da ke koya mun tsafi ko mai ibadan da ke koya mun addini yau zan gane wa Allah ya fito a tsakanin fakala fa aka da hadaran sai ya dauki dutse fakala sai ya ce Allahumma in kana amrun rahibi أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس جدي يا idan al'amarin wancan mai ibada da yake koya addini shine abin soyuwa a wurinka sama da al'amarin wancan malami wanda yake dabba da wannan dutse da annabi sai sai wannan ko din ke shi da wannan ne fa qatalaha sai ta banna ta fara wa madanna suka mutu sai kowa ya ba. fa atar rahiba fa akbaru wannan yaro sai dawo wurin wannan malami da yake gode da shi addini ya ba shi labari sai gaba abin da ya faru yau yau fa na kare ki ne kace wallahi kana kan gaskiya ga abin da ya faru fa kana lahu rahib sai wannan malami mai ibada yace da shi ai bunayya anta al-yawma afdalu min malamin gaskiya ce sai ce dana ai yau kuma kai ka ba matsayi a wurin Allah ko ni ban taba samun irin wannan karamar malamai na kafa hujja akan wannan dangane da karamatul auliya mun gane ko to tabbas wannan yaro dai ba annabi bane ba abin da ke nuna an masa dan annabi wani baya koya masa ilimi sai wa sai Allah kai to amma ga ya dauki dan karamin dutse ya kafa giwa ko ya kafa zaki in ka san wannan in ba karama ba ina ka taba ya ko kun da ka za ka za ka zaki farka zaki farka ai dai da to bal kana karama tsakuwa lalle wannan ya dullo ala karama shi sauya yana nuna karaman wato sun wani yace anta al-yawma afdalu minni a yau kai ka fi a yau din nan kai ka ma fi ni falala wannan shine malami na gaskiya wanda ya san gaskiya duk lokacin da ya ga falala wurin mai gida ko da na kasance ne ina tabbatar da baya ba kad balaga min amrika ma ara ga irin al'amarin ka har ya kai matsayin abin da nake gani sai ce wa innaka satubtala amfanin ce ta ruji da dadewa ana yi yace da shi wa innaka satubtala to ina baka tabbas lalle sai an jarrabe ka fa in fulit idan aka kama ka dan a garrabe ka ai maka ukuba kan addinin ka da kake kai fa la tadunna alayya sai ka nuna cikin ne wa kana al-gulamu yukri al-akmaha wal-abas wa yudawi an-nas min sa'ir al-adwa wannan yaro al'amarin sa bai tsaya nan ba sai zan kuma yana iya warkar da al'akma mai ciwo makawan da aka haifa da makanta wa yudawi wal abrak yana warkar da mai ciwon zabaya ko albaras wa yudawi an-nas min sa'ir adwa har yana warkar da mutane ba da sauran dangi da suke karta ba kaga Allah ya bayyana da karama kenan fa sami'a jalisun lil malik kana qad amiya sai daya cikin manyan dan fadar cikin malak wanda saboda su ba har ya maka sun ji labarin wannan yara in ka aika wani yaro ya fito wanda aka haifa da makanta ma yana dawo masa da zaka kallon lafiya da dakan kana da ido zuwa makanta ba a tahu bi hadaya kafira wannan dan fada sai zo wurin wannan yaro da kyautuka masu yawan ba kale ma ha huna laka ajma in an ta shafaita yace ma ha huna laka ajma abin da ke nan gaba ɗayan sanata in an ta tafaita ne matukar dai ka da shi fa qal sai ya roki shi inni la asbi ahadan inna ma yusbi da ta'ala to ni ba na warkar da shi ne warkar kuwa shine Allah ta duk wannan shine asalin tauhid kaga magani wani irin magani ne Allah ya ya shi ne tun sababi kuma ya karanta wa bayi ya halatta al al'asr bil asbab ta akwai lokacin da al'asr bil asbab yake zama wajibi ya mutu al al'asr bil asbab sai riko da sababi to amma shi wannan sababin ba shi ne hakikanin abin da zai warkar da kai ba mai warkarwa shi ne ba amma shi maganin sababi ne abin da ya sa ka kake gane amma shi ba shi ne mai warkarwa ba za ga maganin da ka kawar kawar wani ya san da wani wuce shi ba za a baiwa wani magani a ce ya harzuwa wani ya sha kunya abu za a baiwa wani magani a ce ya kwana na gudawa ya yi kwana bakwai na gudawa wani ya sha abu za a baiwa wani magani ka za a biyar a ce shi magani mai ne sababi ne amma wane ne al-musabbib shine Allah ta'ala addafi al-haqiqi wallahu ta'ala nan mai wannan shiwa shine Allah to wannan yaro ya san cewa shi ne ga abin da yake shi sababi ne amma wani ka daga wajen Allah to kaga inda bayan Allah suke ko Allah ya kai wani wali karama to baya tun tsaho da karama ina jingina abin zuwa gaba zuwa ga Allah yayin da duk mai karama ya ce ai ne mai karama ai ne yana daga cikin karama ta zan yi da duma ma ta tsirce sama ai yana daga cikin karama ta zan yi kaza zan yi kaza to wannan ƙarya yake ba wata karama dan yi tsafi asalin masu karama na asali ba sa ba da labarin suna ciki kai kafin ta bari minti biyar ma ba sa sani sai abin ya faru su ma su ba a yin takara da karama ba a yin karama sai abu ya faru mutum an gane ku. idan saboda haka duk wanda kaga yana da'awar kaza yana da'awar kaza to wannan ba ba karama ba to yana ba ta tarbiyyar wani dabo yake ko tun yi wannan mutane su ba yace ma ha huna laka ajma'u in anta kafaitani duk abin da ke nan naka ne in ka warkar da ni fa qala inni la asqi ahadan inna ma yasqi Allah ta'ala yace wane ne ba na warkar da kowa mai warkar da ne Allah fa in amanta billahi ta'ala da'awtu Allah fa shafa idan har kai imani da Allah zan roki Allah sai ya warkar kaga aikin su shine ne addu'a ce kuma Allah shine ya warkar fa amana billahi ta'ala sai wannan dan fadar sarki yayin imani fa shafahu Allah ta'ala ya yi masa addu'a kuma ya warke Allah ya warke shi fa atal malika sai wannan sarkin fada ya koma wajen sarki fa jalasa ilayhi ya zauna kusan sarki kama kana ya dalil irin yadda ya zaka ke zama da fa qala lahu al malik sarki yace da shi man radda alayka basara wane ne ya dawo ma da ganin bayan da mun san ka makanci har ka tana zuwa fada yau ga ka zo ka zauna a kujerar ka kala sai wannan ya ce da shi rabbi ai ubangiji na ne da da kala sai sarki ya ce wa da karabku zai gairi yanzu har ma kana da wani ubangijin ba ni ba ita kuma da irin magana kala sai ya ce da shi rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na ubangijin ka gaba ɗayan mu ubangijin mu ne Allah fa aka zaba sai sarki ya sa aka kama wannan kan kwadar da yi imani falam yazal yu'azibuhu hatta dalla ala gulami bai gushe ba yana musu nau'i nau'i na azaba har sai da ya nuna wannan yaro cewa ga wanda ya mutu da hannunsa faji abil gulami sai aka zo da wannan yaro fa qala lahu al malik sai sarki yace da shi ai bunayya kad balaga min sihir kama tubri wal asma wal abras wa taf'alu wa taf'al kai dana yanzu sihirin da ka koya na nan da sallah wajen malami da yake koya maka har ma ka bunƙasa da sihiri kana warkar da masafi har kana warkar da mai ciwon albar har kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza yanzu ki shi wannan mutumin kuma amma nan sa abin da yasa ko kai koya musu ne ke amfani da shi fa qala sai ya ne inni la adbi ahada ni ba na warkar da kowa inna ma yashki Allah ta'ala ban je kadai mai warkar da kowa ya Allah fa aqadahu fa lam yazal yu'azibuhu hatta dalla ala al qadi kuma wannan yaro aka kama shi ana kai masa azaba nau'i nau'i tilas wahala ta sa sai da nuna wannan malami kaga da man malami ya ce in naka kafir kaza za a jarrabe ka sai ne kuli ka fara kudin da alai in an jarrabe ka kansa nuna riga ya zo ya kasa juriya ya nuna shi fadiya bin rahim ya ta ja ta kawo wannan malami fakila lahu aka ce da shi irin je an dini shi ka bar wannan addini na karfi wanda su koyi da yaro har yaro zai zo makarantar da ɗaya daga cikin malaman fada ko yau makarantar da ɗaya daga cikin yan majalisar sarki ka bar addinin ka ba a ba malamin nan yake fa da abil min jari sarki ya tsawa to a kawo masa sarki shine al-minshar fa wudi al-minshar fi mafrik ra'si aka sanya wannan zato a tsakiyar kan wannan bawan Allah fa shakkahu hatta wa qa'a ana taimkawa a cikin akarbar shi da nau'i ne kira kaunan shi wanda ba ta da shi sun maji abi jalisul malik aka zo da wannan dan fadar sarki shi kuma fa qila lahu aka ce da shi irji an dini dawo daga rikin addinin ta ba a ba yaki fa wuzi al-mintaru fi mafri qira'ati shi ma aka sanya zarto a tsakiyar kansa fa mu bihi hatta waqa tisqa aka rinka jigara masa wannan har sai da ya rabu gida biyu ya faɗi ko da shi nan wannan kashi ثم جاء بالغلام فقيل له aka zo da yaron kama shi duk ne kawai suka rige gari kenan ko yanzu biyu sun ka saura daya sulusun musulunci sulusi guda biyu na musulunci ya tafi sauran sulusi ɗaya a gare sai aka zo da yaro aka ce da shi irfi addini dawo daga rikira addinin ka ba ba sun da shi yaro ne sai sun kuke so a kashe shi wani salo daban Ba da abu ila nafarin min ashabi sai ya kawo gungun waɗansu mutane idan an ce nafar adadin mutanen da sun fi uku amma ba sun fi kuma ba shi ne nafar kuma kamar biyar kamar tara duk ana su nafar sai ya mita shi zuwa ga wani sashi na sojojinsa fa kala yace izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ko tafi da dutsen kaza da kaza ya ambaci wani dutse fasadu bihi jabala ko hau saman dutse da shi fa idza wata zirwatahu idan kun kai kololuwar dutsen karshe fa in raja an dini idan ya dawo daga rikir addinin sa ya radda to shi kina gale wa illa in ko ba haka ba fassara ko ku je ko ya mutu kowa ya fa zahabu bihi fa sa'idu bihi jabala suka tafi da wannan yaro suka hau dutse da shi fa kana sai yaro yace Allahumma bi bima shi'ta ya Allah isar min su ta hanyar da gada dama isar min su da abin da ga dama faraja fa bihi muljabal sai dutse ya girgiza da su gaba daya fa saqatu suka fa suka mutu wada a yanki ilmalik yaro ya sauko lafiya kalau da kan dutse ya sake koma a fada sai mai kuma kan karbe wa kana lahu malik sai sarki ya ce da shi ma fa'ala ashabu waɗanda na tura ka da su me ya faru ka dawo kai kadai sakin ka suka yi menene ya faru fa qala sai ce kafani min Allah Allah ya isar mai sadu Allah ya tsaya fa da fa'ahu ila nafarin min ashabi sai sake tura shi zuwa ga wani gungu cikin yan fadar fa kana yace da zahabu bihi fahmiluhu fi kurkure ku dauke cikin jirgin ruwa shine kurkure wa tawassatu bi bahar ku je tsakiyar teku idan kun je inda ba gaba ba baya fa in raja addini in ya dawo daga rikin addinin sa cikin. wa illa faqdifuhu in ko ba haka ku jefa cikin teku kowa fa zahabu bihi suka tafi da wannan yaro fa kana yaro ya kuma cewa allahumma kfirihim bima ya Allah ya kawo su ta hanyar da ka kaso fan kafa addinin safina cikin ruwa gaba ɗaya tufe da su a cikin ruwa ba zare ko duk suka zai a cikin ruwa suka mutu waja a yamsu ilal malik Allah ya fitar da yaro yaro sake dawowa fada ya yaran karɗe da ya dawo fada sarki ya sake tambaye shi ma fara ashabuka fa kala kafanihim Allah me ya faru yace ah, Allah ya riga ya gama fa kala min malik sai ce da sarki innaka lan lasta bi qatili hatta tas'ala ma amuruka bi yace kai ba za ka iya kace ni ba har sai in za ka aikata ma amuruka bi irin abin da zan umarce ka in da kace kace ka huta ka tambaye ni shawara قال سيدي وما هو من abin da zan yi shi a cikin ke shi ai yanzu tambaye shawara قال سيدي تجمع الناس في سعيد واحد ka tare dukkan mutanen gari a fili daya a filin kofar fada ko ma filin ina ne wa tasubni ala jiz'in ka tsire ni wato akan itacen dabino thumma khudh sahman min kinana ka zo ka dauki kibiya daya daga cikin farina thumma za'is sahma fi kabdil qaw ka sanya wannan kibiya a jikin tsirkiyar wato baka ko kwari jikin tsirkiyar bakarka idan ka sa thumma khudh nan ka ce bismillahi rabbil gulam ka ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro sun marmini sannan ka saki wannan kibiya da na komo bayan naka kai ba shi zalika ka tsaka in har kai wannan zaka tsaka kai kaga wannan duk karama da za a faɗa a baya ayatul da ke ga shi kanshi zai bayar gaba kanshi zai bayar gaba ɗaya dan musulunci shi gaba in ya tsaya shi kadai ya rayu shi kadai da musulunci amma in sanadiyar mutuwar sa gari za su musulunta ba jama'an an-nasu fi sa'idin wahid sarki ya tara mutane a fili guda wa salabahu ala jiz'in ya tsira yaro a cikin wannan itace sun ma haka da sahama min kinanati sannan ya dauki kibiya daga cikin kwarinsa sun wata a sahama fi kabidil hawl sannan ya sanya wannan kibiya a cikin tsirkiya da ke cikin kwari eh, abin nan da bakanta sun ma kada sannan ya ce bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro sun ma rama sannan ya harbe shi ya fito wannan kibiya fa waqa as-sahamu fi sudut sai wannan kibiya ta shiga cikin akankaniyarsa da na gudun gani ne suka duba ya duba da a gudun ni kawai nake so kaga ba ɗaya duba zai ba akai kai ne ya wannan ramin da ke idan ka baro saman kunne a daga daga nan bayan ido daga nan ba ko san rami ba a cikin nan da kake kaga makasar ne sudu fa wada fi yaro ya ɗora hannunsa a inda aka harbe shi din nan bi mawdu islam daidai inda kibiya take ba mata har ya mutu akan Ba qalat nas duk gari gaba ɗaya suka ce amanna bi rabbil gulam sai a kona Allah da baka ba sarki a mun yi imani da ubangijin wannan yaro duk gari gaba ɗaya sai kowa ya musulunta amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam har su fa utiyal malik fa kila lafu. sai aka zo wajen sarki aka ba shi labari aka ce da shi a ra'aita ma da dahaba kad wallahi nazala bika ma hazar shi ka ga abin da kake ji tsoron faruwa ko kina mutane sun tunanka wallahi abin da kake ji tsoron nan fa ya faru duk gari gaba ɗaya kowa ya mutu sai ka kace yaro wai dan kuma ba ta gari dan a fahimtar ka zai ja mutane zuwa ga musulunci to yanzu kace shi ka kira mutane masu da musulunci dan kada kan ga da ko wani ubangiji ba wannan ba dan kace bismillahir rabbil gulam shine hikimar da yaron yake قد امن الناس نقول يقول قال من ايماني فامر بالاخدود باقوال المسلمين يقول لك ان يسعى اي رامك على الاخدود في نزل من الخد خلف الخد اللي قول لهم اي رامك باقوال المسلمين وتو اجيب عن يوي فقدت جاءك وانا رامك وقدم فيها النيران هذا كل وتاءت وقال الكيزو بعد ثلاث سنين من لم يرجع عن دينه فاقحمه فيها dukkan wanda bai dawo daga rikira addinin ba to jefa cikin wannan ranar fuska au kila lahu iktahi ko a ce ku shirke da kanka haka aka rike fa fa fa'al hatta ja'a hadin wa ma ma'aha ta yan fada ku cikin suka fa an kuka ji suka hada wuta wuta cikin ramar kirawowa ne bar addini ce ba zan bari ba a jefa bar addini ba zan bari ba idan ne sun kai ka sun kai haka suka yi ta yi hatta ja a timra har wata mace ta zo wa haka biyun laha tana da yaro tana goye da shi ko tana dauke da shi fataka za a tura cikin wuta fataka a cikin kuma tsaya baya za ta ja baya fataka a zakan ta ta'a tana tare da shi ga kuka shiga da lahu kila sai wannan yaro ya ce da ita ya umma isjiri fa innaki alhamdu ya mahaifiyata ya hakuri ki gama da kawai akan gaskiya kike <laughs> ki gama da wato irin yan hayar sa kai akan gaskiya shi wannan shine muhammad a ga hakuri ne ya kai ga wannan matakar hakuri mutum ya jure shi cikin wuta yana kadi saboda hakuri don ya san wannan wuta ta duniya inda zai gara da zuciya yake da minti 30 waye zai minti a cikin ta tana cikin ai zai wahala to daga wannan minti 30 kuma zafin ya riga ya kuma yana cikin aljanna har abadan abada da cikin ranar da ga shi yayi shahada ga musulunci ga shi yana wata biyar da zaka musulunci ga kaza ga kaza ga kaza abubuwan suna da yawa wannan hadisi da wata imam muslim sai kalmomin da ke cikin hadisin ma da yake zirwatul jabal idan an ce zirwatul jabal a alafu wato kololuwar take وهي بكسر الزال ذروة لك وزال كسر المبجمة زال ليس كنا وضمها فوق ما تضم فوق ذروة فوق ذروة أنا بس أنا والقرقور إذا أنت قرقور وتضم القافين إيوا قاف قدابي ضمها nau'in min shukri nau'i ne daga cikin jiragen ruwa ake kiran su ko wa sa'id idan an ce sa'id muna cikin hadisin nan al ardul barika shi farfajiyar kasa wanda ke akarari wal ukhdud idan an ce al ukhdud ashuquq fil ardi ramuka da ake cikin kasa kan nari kamar korama as-sagir kamar korama da ruwa ke wa qudrima lafazin qudrima da aka faɗa cikin hadisin ana nufin kushida wato ta abinda ake nufi da in kafa'at ai in wato wannan to shine kifewa haka gaba daya wa taqa'afat abinda ke nufi taqa'afat shine tawaqqafat wa tahud taqa'afat shine tawaqqafat ta dan tsaya wa jabna ta tsoraka wato zaka kanja bai ya race istiri ya umma istiri fa innaka ala fa bin nan da dai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yi mana assalamu alaikum ko mutanen da wani abu zai same su damuwa game da lafiyar ya'yan su ko wani a makamakin ka za ka samu suna da damuwa a zuci amma kuma ba su su da hawa ga kin da magana annabi ya su da hawa dole fitar da hawaye nan nasu yawan ba su da rama kenan a matukar mutum ya samu damuwa a cikin zuciyarsa ya tausaya wa yaran ko rama a cikin shi dai matakin mataki ne na wannan damuwar da tausayin gurgudan yawan matakin gurgudan kuma yadda hawaye zai ta ko shi sannan kuma akwai bambanci tsakanin wani zuwa akwai mai sauran hawaye dan ga gana amma da nan zai hawaye akwai kuma wanda yake da bai hawaye yana da juriya da ita amma dai dan hawayen ya fita baya nuna zargi ga mutum a cikin abu ina abin da hadisi amma ba ta akai cikin da yaron kare lafiya ce kai kuka ba ba ka kace amma ka tausaya masa wannan shine a cikin kaka wala Allah hawaye ya fita gurin an gane ko wannan kuma yake cewa mene bambanci tsakanin kalwa a da da kalwa a yanzu don mun ji ce a da akwai kalwa haka ne a da akwai kalwa cikin addinin nasara amma addinin sun ke zuwa ba kalwa da farko dai kalwa shi ne mutum ya samu nuna kila sai a azumin wata su faɗi ko ma ya ɗauki rayuwar sa domin addinin ya amma da ta kusan da kuma idan ka je wani malami ya saka kalwa ya baka wani zikiri ko wani zikara yi ya kwana goma ba to kaga abin da zai faru shine zaka yi kwana goma ba ka sallar da kuma za ka Allah kalwa ne ka je kai kalwa ta wata daya kaga an yi juma'a hudu ba ka je juma'a ba annabi ya ce juma'a uku idan ta wuce ba wa lafiya kalau ba tare da ya biya yi ta ba ana ji masa tsoron Allah zai kulle su ke fice da alkhairi ya dare shi da haka kalwa da sufa ya suke koya maka ne ko tarbiyya ko ne wannan tsabagen kada ka tsabar tsabawa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addinin mu babu wannan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ne suke sa zafin wannan na addini da mutum zai je da sun shirye sai shi kada ya koya a daji yi kaza yi kaza yi kaza ya yi kaza ya azabtar da kai wannan duk ba ya da asali a cikin addinin musulunci ka san wannan ta sa ma duk aka gani shi addinin ma kamar wani kauyanci ne ko wani gidajen dan saboda duk wanda ake son a ga wali ne za a ce kai wani wali ne to sai ka gani sai shi goro baya goge bakin sa ya sanya riga wajen biyar ana tafiya a cikin sa ya katar rawani ba gyaran kaza ba kaza ba kaza yana tafiya yana bayi amma kuma gari da yawai cikin da wani kaga wannan kaza ne kawai ba dangantaka da annabi sallallahu alaihi sallam babban abin da yake daga cikin manyan al'amuran da yake so a duniya a kotu yayi a gaban ka zanta tsare yasa da yaro za su tsaya yaran na wasa idan annabi ya dafa kan yaro ana iya gane yaran bambanci da sauran yara wajen kanki da yari saboda annabi ya da kanci sallallahu alaihi wasallam nan mutum ne mai sallallahu alaihi wasallam amma idan ka zo da gazanta ko kace kana da wani tsufi wai kawai dan malanta ko dan wani tsoron Allah kan duk ka na ita ga riga kamar an kwata daga bakin kura wannan ba wani tawazu ba ko wani abu ne ba kuma sunna ne kai wannan wannan bid'a ne ma in ka dauki wannan ai bid'a in gane ne kyau to a ce kai shi mutunci kamar yadda kar ka zanto kure a dakan har kai albazaran to kuma kar ka zanto kuma ka sanya kaya na kaskancin da ka saka bayan ko kafin wai kawai dan ka mutane kai mai tsoron Allah ya da tsoron Allah tsakanin ka da amma mai yake kama mana sallar kun gane da kyau halwa dai wanda ake sawa yanzu da ita alaka ce na bai kun da aka halwa yanzu na bai ya tsitsi ba duk lokacin da ya kare suna ya karewa Allah ne Allah ya yi wannan kuma yake cewa wai ne hukuncin limamin da yake son dogon sura har ma musu gaji a ya saba su na wannan dan abin da ake so idan liman na ta ya san yana tare da mamu ya rinka ganga kare masa haka mutan Allah ya sa da mawazu bin jabal wata rana ya salla da mutane da ga dogon sura wani saurayi yana cikin sabo ya ji ya gaji kawai sai ya fito da shi ya kuma gefen kuma sai ya tashi kadai sai da aka sallah ya aka kuma ke ko da bayan da ne irin in ne tuni tsora sai wannan yaro ya kai aka kai wannan kuma kai karan wannan yaro wajen ta abin da sai Allah kirawo wannan da shi ne da ya faru ka fita da shi duka da sallah da kai ya manzan Allah ma'azu bin jabal kan zo wurin ka ya dade a masallaci ki saurari abin da zai saurara a wurin sannan ku yi sallar jami'i tare da shi muna can muna jiran su da limamu a gurin hoton bayan gari sai can wurin gare ya tsala muna da mun gaji da jira ya zo kuma idan ya zo ba zai ja da jira sura kuma sai ya doguwa kowa da sai ya ta abincin sa sai ya doguwa sura yi sai sai manzo Allah ya zo ya kalli mu'az ya ce a fasanan an ya mu'az ko kake ka fitana mutane ka hana mutane zuwa da kai mu'az in za ka yi sallah wa mutane ka rinka jin ka jin ka rinka jin ka su mutane akwai mai rauni akwai ma abokin bukata akwai mai kaza akwai mai kaza annabi faɗa kake sannan sai annabi ya juyo ya samu yaron ya ce to kai me kake karanta da ka zage shi guda kai me ka karanta ni wallahi da na zage shi guda fatiha kawai na karanta na roki Allah aljanna da nemi tsari daga wuta amma kai da ma'azu kuna wani munzu munzu da baki ban san me kuke cewa ba sai ce wallahi mun ma haula halu dandin kuma ba mu wuce nan ba duk abin da zamu faɗa ɗan da yin roƙon aljanna ne neman tsari daga wuta ta yi ce ka nan ne wadanda suke tawa kaga ya ce fatiha kadai ko sura bai yi ba sallar kuma annabi ya tabbatar da shi zai idan ka bar sura sai kai ne sujudan kabli ko saboda ka bar sunnoni guda uku qira'atu sura al-qiyamu laha da kuma al-jaru bi ma'al al-jari wal israr kaga sai kai tabli a maliki amma kafinan gurin ya bar sura bai ba kuma annabi ya ce kai tabli in gane da kyau da haka ya kamata liman ya saukata idan an zo sallar dare wadda ake yi tare da mutane wadda galibi ka san ɗabi'ar masallacin damar liman na jan doguwar sura to wannan kai kai kanka sallan dare ce ba wajibi ba ce musahabi kana san ba bi ba ka so ka je gida kai zaman ka amma a nan gurin ba za a ce liman dole ya tsawaita ya gadarta ba duk da ba wajibi amma sallan farilla wadda yake wajibi ne mutanen a masallacin da aka kuka in gane da kyau na'am suka sa wannan mizanin shari'a za a auna menene shari'a ta suka ce shi a matsayin takaitawa annabi ya yi sallah da mutane a lokacin kuma lallai ba zai ce a tsakaita ba shi kuma ke tsakaita to ga annabi ya fahimta a matan tsakaita dan karo ne zai dauka tsakaitawa ina ina ina kulwallahu kullum a ga ina ina kulwallahu ta kai ya samu a kasar wata mara daga an saba dukkan sallolin nan ko ja hada fi karatu musamman na bayyana a magariba da maraka an farko ina an sallahu raka ta biyu kulwallahu a yi sha'i raka ta farko wa zuha raka ta biyu a lamnar a sallan asubahi raka ta farko wata mai za su buru karka ta yi ba wasa wai tsari wani lokacin wata wai tsari da kuma wasan haka ne to sai wannan aka mai take zama al'ada lokacin da kake yi ma kawai ka tashi ana yi a garin ku baka da masanin da me da haka kawai al'ada da shi baka jin sauki na ibada ɗanɗano na ibada da zau na ibada baka jin da haka abin da ake nufi da suka yi tawa shine abin da annabi ya dauke da wanda ya suka yi kar mutane da suka san liman a a rika jan aya biyu uku a annabi da take dawo kuma da kansa yake kawo lokacin da kansa da sallah da nake yin tsawaita sai in yaro ya tsala kuka sai in gazar ta sai in yi wani in san mata mahaifiyarta dan kila mahaifiyarta suna sallah ta sallallahu alaihi to kaga yana daga cikin take da annabi din a sallar asubahi ranar juma'a za ka ya karanta fatiha da suratul sajda wanda Allah ya kalli kare ta wasu mulki kuma za ka samu shafi uku ko rubutu da qur'ani nan amma kuma ta kaitawa ne saka ta biyu kuma karanta fata da Allah ta'ala da misali dinun yana ta da ta ka ji karatu a zar da asr wani lokaci yana karanta ayoyi talatin mun fahimta da kyau ma'ana dai bayanin abubuwan da annabi ke karanta cikin wannan sai nan cikin littafin talatin da bai cikin talatin da bai da bai dan kar mu dauka takaitawa irin wanda muka dauka a kai takaitawa wannan yake cewa kowane littafi za su yi amfani da shi ga alama dai malamin makarantar islamiyya wajen koyar da yara rubutu da karatu domin wai suna ganin yin amfani da littafin kayan su daga lafiya yana da sauyi yara ba su wato ba abin da yake da wahalar karantarwa a ƙasa irin samun irin karatu in za ka samu malami ne maka suke ne maka hadisi ne maka rubutu amma ke koyar da yara yan firamare yadda ke karatu yadda za su sha hada kalmomi wallahi ka bata to saboda abin da ya sa kuma shi ne karatunmu na larabci da yana da gata daga bayan su ke gatan su na gatan da yake da gwamnati suna kula da makarantun haya islamic malamai suna zuwa daga wajen arabawa wanda da sudan misra da wajen sauran makarantun wanda rubutun da kuke gani alifin ba'un ta'un ta'un jima zuwa karshe da zaki haka kalma yadda rubutun na bakwai da ke da ka'ida wajen komai da komai inda za ka yi kwama da inda za ka yi kuma fuskaf da inda za ka yi kaza da alamar motsin da me da me duk larabci na ce in za a sannan su kansu bakakin kowane baki yadda ya kamata ka rubuta shi idan ya zo a farkon kalmar ko a tsakiya ko a ƙarshen kalmar sun larabawa suna to amma duk wanda ya koyi rubutu a haya islamic history a ne ba ya da wani malami da ke koyarwa in ya kidan karatun allo a yanda yanzu kuma ya shiga aji to rubutun da ake na karatun allo na gida ya samu banda na aji dan karatun allo ana yin allo gidan nan mai sama da kasa idan ya zo ko rubutun larabci kuma ana ba gidan nan sama kawai ba wa kasa to sai abubuwan su rika rikice mu to idan ya zo shi kanshi kaga bai san hanyoyin hada kalmomin ba dan ya koya ne a salon karatu na gida allo an ba shi wajen ba a daga gidan nan da wannan shi ne ya koya to idan ya zo ya koya yara alifun ba'un ta'un sa'un jimun alifun bi fataha a wa kaza wa kaza wa kaza da yadda hada kalma sai ba ta wahala amma ai ba littafin da ya kamata ka koyarwa yara karatu in anan gida ne ba yara ba ko manya in za ka koyar da ilimin manya kawan mata in dai ka samu malamin da ya koyar ba littafi mai daɗi za ka karantar da yara kuma su iya da wuri sama da wannan ka'idar sun magana biya wannan zai bi maka sauki sama da dukkan wani littafi na koyar da idan wannan shi ne zai sa ta iya karatu su biyar in ba qa'idatun bagdadiyya ba ko wani littafi kuma al-qira'atu mutawwara shi kuma wannan idan ka duba shi zaka kuma ya fi qa'idatun bagdadiyya sauri akwai na daya akwai na biyu na biyu har kuma na uku akwai littafi kuma na koyon imla'i daban-daban kanana a kai amma da wannan ƙa'idun magana ce in ko mutum ba shi ba to sai samu wannan alƙira'a sun tsawara sun zagin shi da hoton yara kuɗi amma na rabi da jirgin fi Najeriya wannan ni da za a bani shawara ma da an daina buga shi gaba ɗaya saboda larabci ne aka wanda kawai hausa aka fassara zuwa larabci balarabe ma ba zai san komai a cikin amma kuma shine ya yi amma kaga su alqira'atul rashida wannan yana da ne gani wanda suka iya cikin sallar su amma na da shi da kina jira wa cikin wasu amma haka ake duk rubutun islamiyya ce ake ba ya taka iya da haka gaskiya ni ba zan sai ka janye wannan kalifin magana biya amma ta dai ka samu wani malami da ya fi ka dadewa a fagen karanta suwa ba yana nufin fagen wa'azi ba in ka samu wa'azi shi ba bai taba shiga aji ya karantar ba wannan ba zai fa'idan fa'idantar da kai komai ba ka samu wani kwararren malami wanda ya dade a fagen karantarwa ya baka shawara to wannan za ka ka samu cikin al'amari Allah ya taimaka mu daga assalamu alaikum a idan Allah ya kai mu litinin insha Allah za mu yi karatun masallacin yan kaba na ansarullah ko